tana magana ne game da tarihin matsalolin yahudawa da dalilin fitintunu duka da suke faruwa a duniya da halaka da kashe-kashe da ake ta yi ko'ina sannan tana bayyana mana mafita bayan godiya ga Allah da ya ba masa da neman taimakonsa da neman gafararsa da neman tsarinsa wanda Allah fa ya shiyar shi ne mai shiriwa ba mai iya bada shi wanda ko Allah ya batar to babu mai iya shiryar da shi na shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya na kuma shaidar lallai muhammad bawansa ne manzansa ne tsira da amincin allah ta'ala shi ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da masu biyayya da kyautatawa har izuwa ranar sakamako da addini bayan haka ya kuma su imani ku ji tsoron allah matuƙar tsoronsa kada ku mutu sai kuna musulmi ya ku mutane musulunci fa al'amarinsa na da ban mamaki musulunci addinin allah ne mai ƙarfi allah baya karɓar addini daga wajen wani in ba islam ba annabawan Allah duka musulmi ne shi musulunci shi ke da gaskiyar labarai duk labaran da musulunci ya baka a cikin alkur'ani gaskiya ne kuma musulunci shi ke da adalci a cikin hukunce-hukuncensa sannan akwai sunnar Allah wadda ta wuce wadda har yanzu tana nan wajen tona asirin makiya musuluncin da azzalimai ko da bayan tsawon zamani ne Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul an'am sura ta shida daga alƙur'ani ayata hamsin da biyar ya ce haka nan muke ta rarraba ayoyi da bayani domin mu bayyanar da hanyar mujirmai masu laifi idan aka yi ma bayani kai da kanka za ka gane waɗanda ake da su alƙur'ani ke kenan waɗanda ake da sun wasu lokaci ma sai sunan su yi a fiyarin a cikin alƙur'ani wani lokaci kuma sai a bashi haka yana daga kyautatawar wannan addini na musulunci babu wani abin da zai faru a kowane zamani sai an samo bayaninsa a musulunci da hukuncinsa a cikin alkur'ani alkur'ani mai girma ya zo da labarai na mutanen kwarai da mutanen banza duk ya gaya mana kuma ya ba wa duniya labarin tarihin azzalimai da wayar da ake zalunta sai Allah ya siffanta yahudawa siffantawa mai zurfi ingantacciya wadda ta dace ta adalci sai Allah ya musu tsawa ya yi mana tsawa game da su sai ya ɗora su a sauran gaba na maƙiyan musulunci da muminai su yahudawa Allah jalla sha'anuhu ya faɗi a cikin sura ta biyar aya tamanin da biyu ya ce lallai kana samun mafiya tsananin adawa ga mutane gaba da masu imani wayanda suka fi tsananin gaba da masu imani su ne yahudawa da wayanda suka zama masu shirka don haka nan ya kuma minai abin da ke faruwa na kashe-kashe da kwace-kwacen ƙasa da abin da ke fitowa a bakin yahudawa na zamaninmu wannan shine matukar cuta da izgili suna mana izgili suna wa addininmu izgili suna wa annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam izgili domin suna ganin kaman suna da masu goyon bayansu wayanda masu goyon bayan nan nasu ba su fi karfin allah ba su sun manta da wannan sun san kuma allah bai yarda da zalunci kada wannan ya ba ku tsoro kuma ya zama wani bakon abu a wurinku saboda me saboda su ne jikokin yahudawan farko babu wata magana bakuwa akan haka sun gaji makirci da kaidi da hasada da sharri daga iyayensu da kakaninsu Allah ya magana a sura ta uku daga alƙur'ani aya ta ɗari ɗaya da da tamanin shida ya ce lallai zan jarabce ku a dukiyoyinku da rayukanku kuma za ku ji wasu maganganu daga masu shirka maganganu na zagi da cuce-cuce da yawa idan wannan lokaci ya yi jarrabawar ta zo a dukiyar taku da irin maganganu na walakanci daga masu shirka daga yahudu da waɗansunsu ko ya haƙuri domin allah da ke sama yana kallon duk abin da ke faruwa shi sha'anin allah yana da lokaci in kun yi haƙurin kuka sa ta ƙawa a zuciyarku to kun yi babban al'amari wadda nan gaba za ku samu sakayya da ta dace a wajen Allah sai dai a irin maganganun nasu da irin miyagun ayyukansu da suke aiwatarwa a kan bayan Allah yin haƙurin yana daga babban lamari domin ku lura abin da faru yanzu ƙasar da ake ikirarin ta fi kowace ƙasa tsaro a duniya haka ake faɗa sai gashi Allah ya tona asirinsu ashe ba su da tsaron kawai waɗansu suka dogara da su kawai wasu mutane da suka killace shi suka hana su motsi mutane a dakwai bindigogi ba su da shi bare gurnati bare mizal suna cutar su alhalin wa'annan mutanen da suke cuta su ne masu ƙasar duka munafincin duniya ne cutar da ake musu ta yawa su zo su tarar da gida su koro yan da ke gidan su rusa gidan da katafila wai ana shirya ta'adda a gidan sun yi wannan bai da iyaka su kwace wurare su kawo mutanensu su yi musu gine-gine majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙudirce ƙudurce sun kai saba'in a kan wannan amma ba wanda ya taɓa aiki a cikin ƙudirin ma akwai araba ƙasar a ba palestine nasu su israel su samu nasu israel da america suka shure kafa suka shure wannan kudurin aka ce ba yadda ba sai dai su palestine su zauna karkashin kaskanci da walakanci to abin da ke dawamar da gaba da kiyayya shine ka kashe uban wani ko ka kashe dan wani ko ka kashe dan uwan wani har abada wannan mutum zai ta kallon ka kuma zai nemi hanya da dalilin da zai daukansa wajen balatina an cuta musu da yawa don an takura su ne da yawa daga masu rigima a yanzu ba wanda ba kashe ubansa ko dan uwansa ko uwarsa ba kuma abin bakin ciki shine idan suka tayi kashe kashen har da kananan yara da mata kashewa suke alhalin ko yaƙi ake ƙa'ida ta yaƙi ba ta ci a haka ba ba a kashe kananan yara ba a kashe mata amma su yi suke saboda suna ganin suna da ɗaurin gindi ba abin da zai faru duniya ba ta taɓa magana akan abubuwan da suke ba cewa ba daidai ba ne idan ma aka zo taro aka la'ance su sai wayannan kasashen su janye su cin su ba za su la'ance su ba sun yi daidai shi sa wayancan hama suka kutsa suka nuna musu ba su da tsaro suka shiga kasar sai da suka kai hare-hare wurare 21 a cikin ƙasar sannan suka motsa yaƙi da aka yi tsakanin ƙasashen larabawa da yahudawa wadda amerika ta shigo ciki a kwana shida aka kai ƙarshen yaƙin an yaƙin da amerika aka yi ba da israel ba ne amerika ce ta shigo ciki da ingila suka kwace wasu wurare kamar tuddan golan na syria ba a kashe musu mutane rabin wayanda aka kashe yanzu ba sai shi a lissafi an kashe musu mutum sama da dubu ɗaya da ɗari hudu shi kuma bai huda yana da matsala matsalarsa shi ne idan ka kashe mutum ɗaya a cikinsu sun fi kowa sanin girman mutuwa to shi gani yake ko ya kashe mutum ɗari a cikin ku bai rama ba haka ɗabi'a su take suna gudun mutuwa kwarai sai ga shi waɗanda suka rena suka ɗauka ba su da gata sun ƙuƙuta sun nuna kishinsu don su ɗaufansa sun yi wancan aikin abin mamaki sai duniya ta taso ah, yan ta'adda ne yan ta'adda ne alhalin wayancan ne yan ta'adda to an zuwa an ja layi an ce wayanda ke gaza su fito kuma masu fitowar kashe su suke yi wayanda ke fitowa idan sun ga wani sai tsare bai shi a rana ɗaya masu fitowa daga gaza sai da suka kashe mutum saba'in haka kawai domin su ne aboda da ake fitowa daga wurin zuwa kudancin isra'ila kuma ba gaira ba dalili sannan kuma duniya ta shiga ana ta manafinci a cikin maganar ƙasa ɗaya ita ce ta cara ita ce iran ta ce ta gansu idan suka shiga su ma za su shigo kuma wannan ita ce magana ta gaskiya kuma abin da ya kamata duniya ta yi kenan to daga ƙarshe suka ga wannan baye ba suka harabo ba ma ba mai zuwa babban asibitin gaza wanda duk sani sai ga shi an yi lissafi sun kashe sama da mutum 500 biyar ke kwanci asibitin amma duk da haka sai ga munafikin duniya la'anannan duniya shugaban amerika na cewa wai ai ba masu suka harba roket din ba to don haka nan irin wa'annan abubuwan da ke taruwa ba falatsi ne ba ko ni ko ku hakuri akan wannan yana da wahala mutane za su ta neman hanya yadda za a yi arama shi sa Allah ya ce fa inna zalika min azmil umur hakurin a daure yana da babban al'amari ba kowa ke iyawa ba kuma wannan gaba gaba ce ga dajiya kabiran an kabiran iyaye da kakani ba za a bata ba Allah shi tsare mu Yahudawa ba ba waɗannan mutanen kawai ba sun ma kashe annabawa waɗanda ba a samun shari'a sai ta hanyarsu sai ta hannunsu sun karkashe annaba wasu ma yanka su suka yi wasu kuma zarto suka sa suka ɓare su biyu suka kashe su sun zub da jinin annabi haya suka kuma tsarge annabi zakariya da zarto ya mutu wa'annan yahudawa kuma sun motsa sun yi mato akan za su kashe annabi isa Allah ya tsare shi ya ɗauke shi zuwa sama sun yi ta ƙoƙari a madina don su kashe annabi muhammad domin annabi ya same su a madina sun yi ƙoƙari ba so ɗaya ba ba so bi ba don su kashe manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba su ci nasara ba kai babu wani alkhairi ga mutumin da ya kashe annabi ne dalilin da ya samu da suke ganin kamar wasu mutane har ana tunanin wai za a je ma a zauna da su akan magana aikin gona wane ne kaza kaza mu musulmi ne a nan Najeriya wadda yawan mu yana da yawa idan da za mu haɗa kai ƙasan ma ba za ta yi hudda da Isra'ila ba menene suka sani wadda wani bai sani ba a duniya maƙiyan Allah wayanda ba su tauye sayawa bayan Allah suna zub da jinin Allah eh, bayan Allah har da yara ƙanana da mata saboda haka babu wani alkhairi da za a yi tsammanin zai iya samuwa ta fuskar wanda ya kashe annabi domin duk kashe kashen nan da ake bai kai kisan annabi ɗaya ba kuma sun san annabin ne ba wani sani ba annabi ya zo da irin abin da zuciyarsu ba ta so abin da bai yi daidai da son ransu ba sai su yi girman kai su ƙi yadda waɗansu annabawan ma sun ƙaryata su kai wasu ma sun kashe su alƙur'ani ne wannan ne da suke watsa fitina a duniya suke kunna wutar yaƙe-yaƙe suke yayata baƙin ciki da adawa da gaba domin su tabbatar da bukatar su ta siyasa ba wani ba ne bukata ce ta siyasa saboda rashin hankali sun ce an musu alkawari a littafinsu wai za su mallaki duniya to ku nawa ne a duniya nan gaba mulkin duniya sai ya koma hannunsu da haka suke ta rashin hankali da wauta suna taban kaura a yanzu magana da ake ciki masjidil aqsa akwai rami da suka gina ta ƙasa ƙarƙashin masjidil aqsa da katafiloli ake gina ramin kuma motoci ke shiga suna kwaso kasar tun shekara biyar da suka wuce wai manufarsu a ƙarƙashin masjidil aqsa akwai kujerar da annabi suleimani ya yi mulki da sandansa Shi ne suke so su kai ga wurin su ɗauko kujerar da sandansa malamansu sun ce idan suka ɗauko wannan to duk duniya za ta bi kowa zai sallama kari wannan tunani na rashin hankali suna yi ne kawai don su tabbatar da siyasarsu ko kuma su ƙarfafa tattalin arzikinsu ko kasuwancinsu ka duba hamas ƙungiya ce ba wai a duk kasar palestine ba a ƙungiya ce kuma akwai ƙungiyoyi irinta amma ga shi ta gallabe su yau fiye da kwana goma hamas ƙungiya ɗaya ba da ƙasa ba har ma shashashen amerika na ba da jirgin zama mai ɗaukan jiragen saman yaƙi kuma ya turo jiragen yaƙi guda ashirin domin su taya su faɗa da hamas abin mamaki ba faɗa wata ƙasa ba da wata ƙungiya ne su kuma wayannan da ake ba da taimakon da ai faɗa da su ko helicopter ba su da shi ballanta na jirgin saman yaƙi ba su da tanka wannan ba abin kunya ba ne wayanda ke kirarin sun fi kowa tsaro a duniya ana ziga su suna wa mutane rashin hankali don haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tun a wancan lokacin cikin alƙur'ani sura ta biyar aya ta sittin da hudu ya ce a koyaushe suka hura wata wuta don ayyaki sai Allah ya kashe ta ai sun ta kukunawa duk yaƙe-yaƙen da ake a duniya idan aka bincike can ƙasan isra'ila ne suke har haɗa rigimar Allah ka la'ance su la'ana mai girma Allah ka walakanta su hudu ba ta biyu bayan godiya ga Allah wadda ya aiko manzansa da shirya da addinin gaskiya domin ya rinjayar da shi akan dukkan addinai kuma Allah ya isa zama mai shaida ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wadda bai da abokin tarayya ina kuma shaida lallai muhammad bawansa ne manzansa ne tsira da amincin allah ta'ala ya ƙara tabbata a gare shi bayan haka ku ji tsoron allah mutane a daina munafunci ana ta rawa an kasa samun matsaya da an magana cewa 'yan uwan annaba ne gaskiya ne 'yan uwan annaba ne amma wannan ba dalili ba ne saboda kai kawai kana dan uwan annabi ka saba ma shari'ar da Allah ya aiko annabin da shi ba dalili ba ne ba kuma dalili ba ne don kana dan uwan annabi aikin ka ya saba wa na annabin ya zama kai zub da jini da munafunci da kullakullan sharri za ka rinka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare yan uwansa ya ce ya bani al-abbas ya bani abdul muttalib ya bani wani har ya zo kan yarsa ya ce ya fatimatu binti salini ma ita min mali la uguni anki min Allah shay'a illan tuti Allah kama qala yakuba ni wane yakuba ni wane yakuba ni wane ya zo kan diyarsa fatima ya ce fatima yata tambaye ni duk abin da kike so na dukiyata baki ban iya kare miki wani abu wajen Allah idan baki wa Allah da'a kamar yadda ya ci ba ina fata ana fahimtar karatun yau su ƴan uwan annabawa Allah ya la'ance su akan harshen annabawa biyu ya tsine musu annabi dawuda dan uwansu ne akan harshen annabi dawuda Allah ya tsine musu annabi isa dan uwansu ne akan harshen annabi isa Allah ya tsine musu Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah ya ce ya la'anci wayanda suka kafirce daga bani isra'ila akan harshen annabi Dawud babbar magana Allah ya tsine musu da annabi isa dan maryam ka san kuwa shi annabi isa ruhillah ne to Allah ya tsine musu a bakinsa saboda yadda suke saba ma Allah da gangan kuma suka zama suna ƙetare iyakar Allah duka da gangan ba aka jahilci ba Allah ce kai yahudawa fa sun zama ba su hannuwa game da miyagun ayyukan da aka hana waɗanda annabawan suka faɗa kar a yi a'a maimakon su hannu yi suke yi Allah ya ce tor da abin da suke yi a tsarin yahudu idan aka ce ana sulhu to lokacin ake shirin wani sabon yaƙi ba sulhu bane kar ka ɗauka sulhu kake da shi idan aka ce an yi to ka zauna a cikin shiri ba ruwan su ba su yarda da sulhu ba su san sulhu ba kawai abin da suka sani a fatattaka su a ɗaiɗai da su a fi ƙarfin a watsar da su ai muna da labarin Hitler abin da ya faru duk duniya ta tara masa ya ce bai yarda ba sai ya kare su ko ba haka bane akai ta yi akai ta yi daga ƙarshe zai rubuta wani littafi ya ce zai rage 'yan kaɗan daga cikinsu domin duniya ta shaida dalilin da ya sa yake kashe su yanzu ba mun fara gani ba sau na yahudawa tsinannu ne kuma marasa albarka ne na fata an gane saboda haka abibi tarihin fitina da halaka wadda Allah ya yi wa wasu mutane da yawa a dalilin ƙaryata annabawansu da mutanen da halakar da fitinar ta sama za ka iske yahudawa ne da dalilin saukar fitinar da bala'i za ka samu ko kuma za ku samu mafi girman dalilin saukar da fitinar shine ƙaryata annabawa da kuma wa annabawa idan ka bibiya a bibiyarka idan ka kalli alkur'ani za ka iske inda allah ke cewa adawa sun karyata su hudu suka ce da shi ba mu imani da kai kuma mu azabar da kake faɗa in ba mu imani ba ba za a yi mana ba ƙarya ne la ilaha illallah mu mutu a mana zaba ba gaskiya tun da ba za ma a tashin alkiyama ba kuma ba wani sakayya da za a yi ba za a tashin ba ma bare a yi sakayya kuma hisabi ma duk ba gaskiya ne wannan magana ta yi muni sai Allah ya halakar da su da wata iska mai gaggawa da ta zo sakamako akan karyatawa da suka yi wa annabinsu da wulakanci ka je ka bincika wa'annan su waye ka bi tarihi samudawa ma sun karyata manzansu salih suka ce ya salihu kai fa ba kowa ne face mutum irin kana ci irin yadda muke ci kana sha irin yadda muke sha suka tara mutanensu suka ce idan kuka bi wani mutum irin wanda bai da bambanci da mu yana ci yana sha ko zama masu asara ana fata an gane don haka sai ya zo da hujja mu'ujiza mai kaifi wadda kiri-kiri ake ganinta bayan sun nema wadda ke nuna shi manzo ne daga Allah don sun ce ya gwada musu inda gaske ne shi manzo ne daga Allah ya sa taguwa ta fito daga kurman dutse suka taru don ana so a ƙure shi ta fito kuma da ciki da ta fito suka ce siri ne ya ce to hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa gare ku aya ce fazaruha ta kulfi ardillah ku bata ta ci a cikin ƙasar Allah tunda ta fito za ta rayu wala tamassuha in kada ku taba ta da sharri da wata mugunta sai wata azaba mai radadi ta same ku suka ce mun ji na'am babban taguwa rana kaza ta taguwa ce shan ruwa rana kaza nasu ne suka ce a wannan ba zai yi ba taguwa mu a zo a ce wata rana ba za mu sha ruwa ba ita za ta sha suka ce ba zai yi ba sam to ranar shan ruwan taguwa sun ta attempting sai Allah ya hana sai su ga abin da zai firgita su to shine aka kira taro na elders to yanzu ya za da wannan abu da salau ya kakaba mana akwai wani shugaban shakiyai a garin shine shugaban area boys ana kiransa Kudaru ya ce shi a ba shi dama zai haɗa yaransa su gama da ita ba abin da zai faru aka yi ta tara mara kuɗi aka ba shi dama a lokacin ta haihu tana tafiya yar tana binta ƙarshe ya soke ta yar ta ruga da gudu ta dawo wannan dutsen da uwarta ta fito dutsen ya buɗe ta shiga annabi salih abinda suka yi masa kenan amma da suka yi haka allah bai kyale su ba ina fata an gane azaba ta sauka a kansu shine girgiza ko kuma tsawa mai tsanani mutanen ludu ma sun kanyata manzon su lut Allah ya halaka su da kisifewar ƙasa da tsakuwa ƙasar ta buɗe aka ɗaga ƙasar aka cike ƙasar inda aka cire garin da wuta aka kifar da su kuma aka yi musu ruwan wuta ta sama bala'in da suka haɗu da shi a tarihin duniya ba a taɓa samun wani wuri inda suka game da bala'i irin wannan ba Allah ya halakar da su Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi musu ruwa na wasu duwatsu daga sijil mutanen aika wadda manzon su sha'aibu ne su ma sun karyata manzon suka ce da shi dai kai mai gaskiya ne a da'awar da kake to ka gaya wa Allah wani bangare na sama ya faɗo mana don mu mutu a haka maganganun su suke mutanen banza ne ba su iya magana ba sama ta yanke kawai ya faɗo mu mutum inda daga suka kake sai Allah ya kama su suma da azaba don haka nan ka bincika tarihin wa'annan mutanen ka je kai bincike sosai ka gano su waye wa'annan mutanen don haka nan duniya ta farka cewa abin da ke faruwa dama ɗabi'a su ce an ɗaurewa maɓarnaci gindi ne kuma waɗanda suka ɗaure musu gindi da sannu za su shiga nadama Allah ba zai ba su ba sai Allah ya tarwatsa su da ƙarfin da suke fama da shi sai so rasa mafaka a duniya da malam Muhammad ya bani labari cewa wani abu zai zo a ƙarshen zamani shine yahudawa za a rinka kashe su ko ina yace sai an kai ga musulmi zai zo wajen wata itaciya bai hudu na ɓoye a bayan itacen itacen yi magana ya ce musulmi ga faɓa yahudi a bana zo ka kashe shi annabi ya ce sai dai wata itaciya da ake kira garkot an ce wata fulawa ce ita ce wadda in sun tsuguna gefenta ba za ta yi magana ba amma duk wani itace da ka sani a duniya zai yi magana in sun buya za a kashe su kuma wannan kashe kashe karka dauka mu ne kowa to lokacin yana na yana zuwa domin kaga ganga ta cika zaki in ji bahaushe to ta kusa fashewa dama wani abin da ya faru a tarihin duniya ba karamin abu ba ne kuma ina tausaya su america din na domin idan bala'in ya zo ba zai basu ba mun sani a cikinsu akwai musulmi amma shugabanninsu la'anannu ne ina fata an gane don haka nan mu faɗaka magana abin da ke faruwa ba sabo ba ne ba kuma ko ba ne game da waɗannan mutanen burinsu su kashe kowa su su rayu su yadda suke kallon mutane wai kamar su ne gold to mu kuma ko irin goren ruwan nan ba mu kai ba daraja su su ne gold idan aka kashe ɗaya daga cikinsu to wanda aka kashe cikinsu yana daidai da kisan mutum dubu saboda haka ba za su wuce ba iyaka kawai duk inda musulmi suke su zauna a cikin shiri ni can mutanen sun birge ni sun birge na abin da suka yi domin sun birge ta duniyar yahudawa wayanda suka rasu a cikin su muna fata Allah ya karɓi shahada su domin shahada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye shi idan wani mutum ya zo yana so ya kwace min dukiyata annabi ya ce la tutihi mala kar ka bashi dukiyarka yace to ya rasulullahi garin kokarin kare kaina kai karɓi dukiyata idan ya kashe ni fa annabi ya ce kan shahidi ne sai ya sake ce da manzon Allah to idan kuma ni ne na kashe shi ba yace shi dan wuta ne duk wanda kuwa ne da gwar maya a bar su su zauna lafiya a daina kwashe musu kasashen su a daina kashe mutanen su babu dalili Allah ta'ala ya wajabta wa dukkan mumini da'a ga Allah da manzansa ya ce a cikin sura ta hudu aya ta 69 zuwa aya ta 70 wanda duk yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah ɗa'a cikin abin suka karantar da abin da suka bada labari to wanda suka yi musu da'an suna tare da wa'anda Allah ya yi wa ni'ima daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi Allah ya sake faɗi sura ta uku aya ta talatin da ɗaya ya ce ka ce in kun kasance kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ta kana mu lura duniya tana buƙatar addu'a da haɗin kan musulmi abin da ya ja wannan matsala ta kici ta cinyewa musulmin ne ba su da haɗin kai tun daga sama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asaba kumul wahanu shine yazo ya faru annabi ce satada alaikum al'umam kama tatada al'akalatu ila qusatiha suka ce amin qillatin minna ya rasulullah yace bal antum kathiruna walakinnakum gusa'an ka gusa'a sayl asabakum alwahn inji annabi muhammad yace al'ummomi za su yi ta gangami akan ku dan su gama da ku kamar yadda karti ke kewaye kwanan abinci idan sun ji yunwa sabai suka ce ya rasulullah saboda karancin mu ne za a yi mana taron na gece kuna da yawa sai dai yawan naku bai da amfani yawan naku kamar irin sharan nan ce da ruwa ke korowa a kwalbet saboda wahani ya same ku sabai suka ce menene wahani ya rasulullah ya ce hubbar duniya wa karahiyatul maut son duniya da kyamar mutuwa duk kasashen da suka yi shiru ba su ce komai ba ƙarya ne munafinci ne ya kamata duk duniya ta yi ciri a faɗi wata magana amma za a yi shiru saboda su ma wa'annan da suke iyayen gidan wa'annan to kila iyayen gidan wa'annan ne har ka zo kana gaya mutane cewa am warning you am warning you akan ana kashe yan uwansu ana musu gargadi ana jan kunnan su kasa shiga kada su zo su kare yan uwansu wannan ne rashin hankali ne an taɓa yin mama ci irin wannan shugaban saboda haka mu tattara addu'o'in mu duka gaba ɗaya a su cewa Allah ya tsine musu kuma wayannan da ake zalunta Allah isaka musu kuma Allah ya tarwatsa su subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله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 الإسلام أمر عجيب الإسلام دين الله المتين لا يقبل من أحد دين سواه صدق بالأقوال عدل بالأحكام وسنة الله ماضية في كشف الستر عن الأعداء والظالمين ولو بعد تتابع الظهور قال عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل سبيل المجرمين ومن حسن هذا الدين أنه لا يحدث شيء في كل زمان إلا كان بيانه وحكمه في القرآن جاء القرآن بأكبار الصالحين والطالحين وأكبر العالم تاريخ الظلم والظالمين ووصف اليهود وصفا دقيقا صحيحا مطابقا عادلا وهذا منهم ووضعهم في مقدمات صفوف أعداء المؤمنين قال جل شانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لذلك أيها المؤمنون أن ما يحدث الآن وما يخرج من أفواه اليهود زماننا هذا من العذا والاستهزاء بكم وبدينكم وبنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغربكم لماذا لأنهم أحفاد اليهود الأولى لا غرابة في ذلك قد ورثوا المكر والكيد والحسد والشرور من آبائهم وأجدادهم قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أذم الأمور عباد الله اليهود قتلوا عددا من الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم بذبه تارة وبالنشر بالمناشر تارة أخرى أراقوا دم يهيا ونشروا بالمنشار زكريا وهموا بقتل عيسى وهاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم مرات ولا خير في من قتل نبيا فلماذا يقتلونهم قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اليهود قوم يشعلون الفتن ويوقدون الهروب ويثيرون الأهكاد والعدوان لتحقيق غرضهم السياسي أو الاقتصادي أو التجاري قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله اللهم لأنهم لأنا كبيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله أيها الناس وراجعوا تاريخ الفتن والإحلاق وأقوام الذين أصيبوا بها وأسباب نزولها بهم ستجدون أن أكبر أسباب نزولها بهم تكذيب رسلهم <clears throat> وإختلافهم أنبيائهم كذب قوم عاد رسولهم هودا وقالوا له ولن نؤمن بك ولسنا نحن بمعذبين بعد موتنا إذ لا بعث ولا جزاء ولا حساب وهلكهم الله بريح صرصر جزاء على تكذيبهم كذبت ثمود رسوله صالح وقالوا ما أنت يا صالح إلا بشر مثلنا تأكل وتشرب فات بمعجزة مادية محسوسة تدل على أنك الرسول من عند الله إن كنت من الصادقين فهب بهم العذاب وهو الرجفة أو الزلزال الشديد كذب قوم لوط رسولهم لوطا وما الله بالخسف والحصى وامطر عليهم حجارة من السماء كذبت أصحاب العيكة رسولهم شعيبا وقالوا له إن كنت صادقا في دعواك فأسقط علينا قطعا من من العذاب من السماء هكذا هم الله بالعذاب لذلك ننبه العالم بأن ما يحدث الآن في زماننا بإكواننا فلسطيني وما شابه ذلك ليس بقريب وليس بعجيب لأنهم ورثوا هذا من آبائهم وأجدادهم وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين الطاعة لله وللرسول فقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا أدب ولا نظام اجتماعي ولا اقتصادي ولا سياسي إلا عن طريقه على وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انصر من نصر الدين واخذل من كذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم العن اليهود والنصارى اللهم دمرهم اللهم جعلهم جعلهم تحت أقدام المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 ولا عدوا إلا كفيته ولا هالكا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها